fir'auna yana zuwa da ya gani sai yi ihu ya ce ina ce ka gani ruwa ya gani shi da kansa ruwa ma ya tsage yau za a yi bala'i duk abin da aka ce za a yi sai an yi sai ce mu shiga mu same su yana shiga cikin ruwan Allah ya ce mun matso da shi shi kuma wa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in da Musa da mutanensa sun gama fita shi kuma wannan sun matso sun zo tsakiya shine azlafna thammal akhirin Allah ya ce sai Allah ya ce wa ruwan koma yadda da kake ka tuna da ubangiji inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun sai Allah ce ruwa ka koma kana tsammani za a samu jinkiri kana tsammani wata irin ambaliya ruwa zai yi sai koma kawai ya fara ɗaya su Allah ya ce mutanen annabi Musa suna gani wa antum tanzurun akan yau fir'auna fir'auna inna fir'auna ala fil ya wata irin ɗaukakan da har ta kai Allah bai taɓa kirari akan ɗaukakar wani a duniya da ƙasaitarsa da bala'i a duniya kamar fir'auna ba amma yau sai ga fir'auna yana dulmuya a cikin ruwa hatta idza adraka hulgharak da ya ga da gaske zai mutu qala amantu sai ce nayi imani yanzu ka to zuwa ƙarshen labarin tunda ba dogon ba ba isasshen lokaci Allah ya ce wa antum tanzurun akan idon ku aka halaka su fir'auna din nan wannan kalmar tasa sai ta bishi sai zama kamar yadda zamakshari yake faɗa a cikin alkashaf sai ta zama kalma ce da laraba suka karɓe ta ana amfani da ita akan kullu man tajabbara wa taga duk wanda ya ta kuma ya taka mutane sai a ce masa fir'aun baka ko a larabci yanzu in an ce ana fulan bi mana daga wa tajabbara wa'at Allah kiyaye mu don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce sai na tseratar da ku alhali ku kuna gani wannan abun ya faru ne a ranar goma ga watan wato al-muharram wanda shine ake ce masa ashura abinda ba a tabbatar ba shine a wata shekara ce kablal milad waɗansu suka ce shekara dubu da ɗari biyu da wani abu suka ce shekara dubu da ɗari ɗaya da wani abu kafin haihuwar annabi isa ɗan maryama alaihi salam wannan malaman tarihi kenan amma mu dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana hadisin bukhari daga abdullahi dan abbas shine ya zo madina ya samu yahudawa suna azumi a ranar sai ce me yasa kuke azumi sai suka ce wannan ce ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa daga Fir'aun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana a ahqqu bi Musa minkum aini na fi ku kusa da annabi Musa don haka sai shi ya fara azumin Ashura kuma ya ce a rika azumin Ashura to sai zama lalle ranar goma ne ga watan Al-Muharram an fahimta aka yi wannan kuma ya zama ƙarshen tarihin tarihin Fir'auna ya kare kenan shine aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun shine Allah ya ce wa idwa wa'adna Musa 40 laila kuma lokacin da muka yi wa'adi da annabi Musa 40 laila na tsawon kwana arba'in. wannan wa'adi ya faru ne lokacin da mutanen annabi Musa suka nemi cewa annabi Musa ya zo musu da littafi daga wurin Ubangiji sai Allah ya ce wa annabi Musa ya zo za su gana kuma zai yi wannan ganawar ne har kwana arba'in daga baya kuma Allah zai ba bashi littafi to sai annabi Musa ya tafi <clears throat> da zai tafi tare da mutanen ne tare da waɗansu mutane shine waktara Musa ƙaumahu saba'i na rajulan limiqatina mutum saba'in daga baya annabi Musa ya ga suna ɓata masa lokaci kawai sai ya gaba shi ne Allah ya ce masa ya za ka yi sauri ka bar mutanenka wa ma jalaka an ƙaumika ya Musa Ya ce su ma suna zuwa ai dai na riga na iso ne wa ajiltu ilayka rabbi litarda ya Allah na gaggauta ne zuwa gare ka duk kiran ka ai gaggawa da gaggawa ake amsawa shine Allah ya ce masa to annabi Musa ya je yayi 40 laila kwana 40 wannan kwana 40 din malaman tarihi suka ce kwana 30 na watan zulqa'da da kwana goma farkon watan zulhijja shine suka baka kwana 40 saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa wa'adna Musa na lailatan wa na bi ashir kaga ashir kuma shine ne walayalin ashir yace mun yi wa'adi da annabi Musa na kwana talatin sannan kuma muka cika da kwana goma daban-daban ne kwana talatin sun cika sai aka ce ka tsaya a ƙara kwana goma shine ya zama fatamma rabihi arba'i na laila sai zama kwana arba'in annabi Musa kafin ya dawo sai suka ce sai bar khalifanci wa annabi harun ya ce ukulufni fi kaumi ka zama khalifa a cikin mutane na kar ka bari a canza abin da na ɗora mutane a kai wa asali kuma ka yi gyara ka yi ƙoƙarin a daidaita al'amura kafin in dawo amma kafin ya dawo mutanen nan sai suka fara bautan ɗan maraƙi shine sun mata ta hanyar wani da ake ce masa samiri ya zo ya gina musu wato wani mutum mutumi na wata saniya ko ɗan maraƙi aka kuma yi masa mai gangan jiki jasadar lahu huwar wata kada musa min ba'dihi bayan ya tafi nan kafin ya dawo min huliyihim daga zinari aka zo aka ƙirƙira aka samu matsafa suka zo suka sa masa wani abubuwa na tsafi sai aka sa lahu yana da sautin da yake ƙara Ga shi ana gani aka kira shi amma na mo sai ya ce haza ilahukum wannan shine Ubangijin kuwa, ilahu Musa fanasi annabi Musa ya bar shi ne tafi wani wuri ga ubangijin nan su kuwa sai suka yadda wa ushribu fi qulubihimul ijl sai aka sanya musu wannan son wannan dan marakin sai suka bauta masa suna ta yi sai annabi Musa ya dawo ya dawo kuma ya zo da allunan abin da aka yi alkawari da shi zai je ya kawo din Allah ya cika nasa su kuma sun warware nasu to wannan shine ma'anan min ba'dihi kuka kuka kuka karya wannan alkawarin kuka bauta wa dan maraki bayan sa wa antum zalimun alhali kuna matsayin masu zaluntar kawunan ku to wannan bautan dan maraki da suka yi ya ja musu babban cikas a tsakanin su da ubangiji shine ma'anan walamma suki tafi aidihim wa annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin da suka ga sun yi nadama akan abin da suka yi ba su kyauta ba kuma annabi Musa ransa ya ɓaci akan haka har sun yi faɗa da annabi Fir'auna ya ja shi a ƙasa sannan ya jefar da allunan da aka bashi duk waɗannan sun faru sakamakon laifukan su annabi Musa da ya kama annabi Harun ya ja shi a ƙasa suka yi faɗa har ya zama na cewa wannan abin ya yi munin da annabi Harun yana ce masa fala tushmit biyal a'da kar ka sa abokan gaba su mana dariya mana ka yi haƙuri ƙasa annabi Musa kuma da zuciya da saurin hannu akan saurin hannunsa ne ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taɓa marin mala'ikan mutuwa to kaga duk wanda yake da wannan saurin hannu ka hankali da shi ya mare shi har sai da idonsa ya faɗo to saboda haka annabi Musa alaihi salam walamma sakata an Musa al-ghadab wannan fushin ya dan sauka ka san kuma mai fushi daga baya dai dole zai ɗan sauka ya sauka to mutanen nan sai suka yi ta addu'a suka ce Allah ya yafe mana shine Allah ya ce thumma afauna ankum sai muka muku afuwa muka yafe muku min da zalika bayan duk wannan tsiya da kuka yi la'allakum tashkurun wannan duk saboda ku gode wannan ayoyi da muka karanta jigon da zamu dauka akan darasin su a yau shine waɗannan mutane da ake ta magana a kansu da Allah yake ta cewa banu Isra'il waɗanda muka ɗauko tarihin su a wancan makon ya kamata mu ji yaya aka ƙare da su ne zuwa ƙarshe kuma har zuwa yau gwargwadon abin da lokaci zai bamu dama idan ba ku manta ba annabi yaqub wanda shine asalin kakansu da ake ce masa isra'il wanda su suka zama 'ya'yan isra'ila mun ce ya yi tafiya wato daga ya tafiya ya koma garin kawunansa inda ya je samu kawunsa laban sai je nemi ya bashi auren diyarsa ya je samu yana da 'ya'ya biyu mata layya da rahib sai ce mishi shi yana son rahil baya son layya saboda rahil ta fi kyau kuma layya ba ta gani sosai sai ce shi ba wanda yake so ba aka ce to sai ka yi aiki na shekara bakwai kafin a baka ita shi ke ta yin aiki na noma da kiwo yana gamawa an zo ka masa amarya an kawo ya buɗe a fuskar amarya sai ga layya aka ka masa ba rahil ba ran sai ɓaci ya koma ya samu kawunsa ya za ka yi mun haka sai ce mu a nan a al'adar mu ba a aurar da ƙanwa kafin ya don haka har na yi niyyar zan baka ƙanwar sai aka tunatar da ni don haka dole ya za ka karba in baka so sai dai ka dawo ka haƙura da duka sai ce ya yadda sai zauna ya riƙe ta sai ce to yanzu ya za a yi da ƙanwar sai ce zan ƙara maka ƙanwar amma sai ka sake yin aiki na shekara ba